أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su ƙara tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga fiyayyen halitta annai Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da shi da sahabbansa da iyalansa da mumunai waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikin su mu da sake saduwa a wannan rana ta asabar shida ga watan rajab hijiran da yin halitta shekara su ɗaya da dubu da arba'in da wanda ya dace da ashirin da takwas ga watan ɗaya miladiya dubu da ashirin da uku Allah madaukakin sarki ya sake haɗa mu a wannan masallaci mai albarka Masjid Bilal bin Rabah inda muke karatu cikin littafin Tariqus Salihin ila Rabbil Alamin wallafawar ashe Wahid bin Abdul Salam Bali hafizahu Allah ta'ala zaman da ta gabata mun yi karatu cikin babi da ke magana akan mahimmancin yin sallar nafila a gida babin da za mu tashi a kai yau shi ne malece malaice in intibari sala wal julusi fil masjidi ba'daha فضل انتظار الصلاة والجلوس في المسجد بعدها babi da ke magana akan falalar kiran sallah da kuma zama a masallaci bayan an kidar da sallah falalar zama ka kira sallah ya zama ka zauna ne zaman da kai shine saboda kana jiran lokacin sallah ta yi a tada sallah abin yasa ka zauna ke da kuma falalar zama a masallaci bayan ka idar da sallah bayan ka yi da sallah ka zauna a masallaci inda kai sallah shi ma yana da daraja ta musamman kamar da za mu ji hadisan daga annabi sallallahu alaihi wa sallama da suke tabbatar da Bale ce abu na farko daga cikin falalar zama a masallaci ko zaman jiran sallah yace intizaru salati salatun intibaru salati salatu zama jiran sallah ka zauna a masallaci kana jiran sallah wannan zaman shi ma sallah ne wannan zaman shi ma sallah ne malai ce fa fi an abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu wa afahu أن رسول الله صلى wa alihi wa sallama قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر له اللهم ارحمه لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة قال في الصحيحين ya tabbata a cikin sahih bukhari da muslim an abi hurairata hadisi daga sahabi abu huraira Allah madaukakin sarki ya kare ta a gare shi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala ki lallai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi da iyalansa ya ce al mala'ikatu tusalli ala ahadikum yace mala'iku suna yin addu'a ma kowane ɗayan ku, ma dama fi musallahu, matuƙar yana zaune a gurin da ya sallah. Inda ya sallah yana zaune a gurin, malam yuhdith matuƙar alaulansa ba ta karye ba. Shi ne malam yuhdith, a za mu karanta hadisi na gaba da manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam zai faɗi ma'anan ihdar. yace matukar alaularsa bata karye ba mala'iku za su rinka ce masa Allahumma fillahu. ya Allah wannan bawa naka da ya zauna inda ya salla Allah ka mishi gafara Allahumma arhamhu ya Allah wannan da ya zauna a wajen da ya salla nan ya Allah ka ji shi ka masa rahama haka mala'iku za su ta faɗa Allahumma fillahu! Allahumma arhamhu Allahumma fillahu! Allahumma arhamhu me yasa saboda yana zaune bai bar masallaci ba inda ya sallah zalla sallallahu alaihi ce la zalu ahadukum fi salatin yace ɗayanku ku ba zai gushe ba yana cikin sallah ma damati salatu tahbisuhu matakar sallah ita ta tsare shi a wannan gurin matakar sallan ita ta me ita ta tsare shi zaman da yayi ba ya zauna ne kawai dan hira ko a ya zauna ne dan jiran sallah ta gaba ta yi a yi sallan kafin ya tafi gida yace la yamna'uhu an ba ila ahlihi illa as-sala yanzu babu wani abu da ya hana shi komawa gida zuwa ga iyalansa sai dai sallah jiran sallan shi kadai ne kadai dalilin da ya sa bai koma gida zuwa ga iyalansa ba ya tsaya sai an yi sallan tukun sai tafi gida to matukar yana zauna a wannan gurin yana jiran sallan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zalu fi salati to yana cikin sallah mana za a tarbuta masa ladan sallah yake yi kuma ga mala'iku suna masa addu'an Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu kuma shi ana rubuta masa yana sallah kaga wannan ai ya jefa ya tafi ai ko haka bane ya jefa kuma ya tafi kan shi mala'iku ba za su ta muku wannan addu'an Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu kuma su mala'iku ba sa laifi ba wani ba sa duk wani abu da ke hana karfi addu'a su ba sa yi kuma Allah shi ya ce musu su yi addu'a ko ba da wani kaga kai kakanka ta yanke saka to aka zama mutum ya iri da sallah ya zauna yana jiran sallah ta gaba to yana kamar yana kamar kamar yana sallah ne a wannan masallaci da ya zauna yana jiran wannan sallah ta gaba Allah madaukakin sarki ya sa mu iya abu na biyu mala almala'ikatu tad'u liman yajlis fil masjidi ba'da as-salah ya sake maimaita cewa mala'iku suna yin addu'a ma duk wanda ya zauna a masallaci bayan ya iri da sallah. Wale rawa muslimun an abi hurairata, kala kala Rasulullah sallallahu Alaihi wasallama, innal mala'ikata يصلي على أحدكم ما دام في مجلسه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث وأحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه عليك سوى إمام مسلم يا رويت أتكين صحيح للتاسنسة عن أبي هريرة لقى صحابي أبو هريرة الله مدعوك كنسك يقاري داء قريشي قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi da iyalansa yake cewa Inna mala'ikata lallai mala'iku yusalli ala ahadikum suna yin addu'a ma kowane ɗaya daga cikinku ma dama fi majlisihi matukar yana nan a gurin zamansa inda ya yi tsalla ta ƙulu suna cewa Allahumma lahu Allah ka yi masa gafara, Allahumma rahamhu, Allah ka yi masa rahama ka ji kansa ka ji tausayinsa, malam yuhdi matukar alaularsa ba ta kari ba. Ya ce wa ahadukum fi salatin kuma ɗayan kumfe zai kushe ba yana cikin sallah ana ba shi ladan kamar yana sallah ne ma kana fi salatu matakar sallar ita ta rige shi matakar sallan ita ta tsare shi ita ta tsare shi ta hana shi tashi ta hana shi fita daga masallaci to lallai zai kasance ne a cikin sallah mana Allah madaukakin sarki zai ci gaba da rigadin dinsa a matsayin wanda yake sallah matakar sallar ita ta me ita ta tsare shi bale sake cewa rawal bukhari an abi hurairata أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مسلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه yace har ila yau Imam al-Bukhari ya fitar daga sahabi Abu Huraira cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya saki cewa almala'ikatu lallai mala'iku salli ala ahadikum suna yin addu'a ma kowane ɗayan ku ma dama fi musallahu matukar yana gurin da yayi sallah alladhi salla fihi a gurin da yayi sallan nan a cikin gurin yana nan a gurin malam yuhdith matukar alaularsa bata kare ba taqulu malaiku suna cewa Allahumma fillahu, ya Allah kai masa gafara Allahumma arhamhu Allah ka ji kansa ka ji tausayi haka mala'iku za su ta faɗa da ka zauna a inda kai sallah to ina da ka zauna nan kuma lazimi kake ta yi kana ta istighfari kana ta hailala kana ta la ilaha illallah kana ta subhanallah kana ta la haula wala quwwata illa billah kana ta subhanallahi alazim Subhanallah wa bihamdi? kana ta yi ina kuma haka ke kaga ka ƙara ina karatun qur'ani ka zauna kake yi ina bayan sallan nan da ka zauna kuma ka zauna ne kana sauraron karatu ana kana kana karuwa akan abin da ya shafi addinin ka karantarwa ake yi kaga sai ka samu ƙari akan ƙari ko haka bane sai ka samu ƙari akan ƙari ga ladan addu'a ga ladan kana sallah ga ladan zaman karatu ga ladan me zikiri da kake yi kana jiran sallah malai sake cewa rawa muslimun an abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala la yazalu al-'abdu fi salatin ma kana fi musallahu yantaziru as-salata wa malaikatu اللهم اغفر له اللهم hatta حتى ينصرف أو يحدث قلت ما يحدث qala yaksu aw yaghrub malai sake cewa Imam muslim ya sa fitar a cikin sahihin littafin sa daga sahabi abu huraira Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi yace lallai manzon Allah tsira da amincin Allah su kare tabbata a gare shi ya ce la yazalu al-abdu fi salatin kike bawa ba zai gushe ba yana cikin sallah ma kana fi musallahu matukar yana gurin da yayi sallan yantaziru salata yana jiran sallah ta gaba wa taqulu mala'ikatu mala'iku suna cewa Allahumma fillahu, Allah ka yi masa gafara Allahumma arhamhu Allah ka ji kansa ka ji tausayinsa hatta yansarifa ba za su daina yi masa wannan addu'ar ba har sai ya tashi ya bar gurbi. aw yuhditha ko yayi hadasi qultu abu hurairah yake sai na tambayi manzon Allah ma yuhdith wani irin hadasi sai ce qala yafsu mutun yayi hutu hutu wanda baya fitar da kara ko sauti shine isfa aw yaqrud ko yayi hutu wanda yake fitar da kara ko sauti ma'ana alaulansa ta kari in dai har bai bar gurin ba kuma alaulansa bai kare ba to yana cikin wannan kamar yana cikin sallah ne kuma mala'iku suna yi masa addu'a to in dai har mutum yana cikin sallah ne ko mala'iku suna yi masa addu'a ashe hatta abubuwan da zai rinka faɗa ma ya kamata kiyaye su ne kaga ba zai musu ba ke ko ba haka bane ba zai gulman wani ba ko ba zai yi gusuri su ma ba ba zai haɗa guri ba ko ba za a same shi yana yana daga murya da maga da, a cikin masallaci ba saboda innahu kana fi salatin yana cikin sallah kaga sai a same cikin nusuwa ke matukar nutsuwa kamar nasuwan da kwatankwatin irin nasuwan da zai inda yana bi inda ya kabbata sallah قال sake روى البخاري عن حميد قال سئل أنس هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما قال أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل ثم أقبل علينا بوجهه فكأني أنظر إلى وبيض خاتمه قال إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم لم تزالوا في صلاة فانتظرتموها قال فكأني أنظر إلى وبيض خاتمه قال تي إمام البخاري يا ساكت سدى وانا حديثي أتكين صحيح للتاسع ساعة حميد حميد تابعين فصحابي بني قال يكي شوى سئل أنس yace بي صحابي من ذن الله sallallahu alaihi wa sallama Anas dan Malik Allah ya kare ta a gare shi tambayar sa kai hal ittakhadha an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama shin annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi amfani da zubi annabi yana sa zubi inda shi ya rayu da annabi ku kaga yayi sani su kuma ba su rayu da annabi suna sani da suka masa wannan tambayan da yake sahabi ne sai ga maimakon ko ya ce musu eh bari ya ƙara musu da wata falala na ilimi wanda zai amfani su sai ya ce musu akhara lailatan salatal isha yace an taba samun wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallama sai dinkirta sallar isha ila Shafrin layli har sai da dare ya raba biyu har sai da aka kusan rabin dare annabi sallallahu alaihi wasallam bai fito sallar isha ba wannan bai fito ba ta gabar fa wanda zai shiga gaba ya sallah dole a jira dole a jira yace thumma aqbala alaina bi wajhihi yace can sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai fuskanto mu da fuskansa sai ya zo ke yake lokacin da annabi yake zuwan nan فكأني أنظر إلى وبيد خاتمه yake yanzu da nake baku labarin nan wallahi kaman gashi ina kallon hasken zoben da ke hannunsa lokacin da yake zuwa ya ba ku ansa ku a ya ba ku ansa amma kafin ba su ansa ba sai dai kare su da ilimi ashe annabi ya taɓa da sallan isha har ina har rabin dare yake fala da nan sallallahu alaihi wasallam yazo da yake cewa innan nasa fa sallaw wa nam yake ko ga mutane an yi sallar magariba garin jira gashi har wasu sun yi bacci a dole a yi bacci ko har rabin dare ba har rabin dare a ce su kusa karfe goma da rabi ko sha ɗaya ana zaune a masallaci ana jiran sallar isha kaga dole a yi bacci kuma akwai yara kuma akwai mata ana ta bacci game da ruwayar imam idan umar radiyallahu ta'ala anhu wa radiyahu ya nuna nuna cewa annabi ma fito ba har sai da sai na umar ya je yi ya yake cewa rasulullah yara da mata suna ta bacci ko haka bane dukun annabi sallallahu alaihi wasallam ke bi yake mutane su yi sallah gashi wasu har suna ta bacci amma ku sani fa in wa innakum amma ku ba da ku sani duk zaman da kuke jiran nan lam tazalu fi salatin man tazartumuha to ba ku gushe ba kuna cikin sallah ne ana rubuta muku kaman sallah kuke ta yi duk jiran da kuke duk zaman da kuka yi tun ɗazu har yanzu da na fito din nan to fa ana ta rubuta muku ne cewa kuna sallah ne kuna sallah ne kuna cikin sallah ne ana ta ba ku ladan kuna sallah ne yanzu ba mu ladan yawa kuma suna jiran wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko su bayan duk wannan ladan su zo annabi ne sake musulmanci kaga ya sun ci da yawa Allah ya sa mu dai sai ana sai sake cewa fa ka anni anzuru ila wadiwi khatibi ila wabisi khatami wannan sigarar yace gashi kamar gashi ina kallon hasken wannan zobe na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga malami ku tambayan da aka masa daban amma kafin ya bada ansa sai kara musu wani mai ilimi wanda zai amfane su yana musu mahimmancin zama a jira sallah zuwa mai wani sallan da zai zo da zai zo nan gaba kafin sai fasu ansa cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yi amfani da su tabbas manzon Allah sallallahu alaihi yi amfani da da da zobe sai shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zoben sa zoben manzon Allah sallallahu alaihi yana sanyawa ne a wannan yatsa wannan karamin yatsa nan ba anan yake sawa kuma yana sa in dai irin mai ado ne kamar irin kuru da ke sau mai adon nan manzon Allah yana juya adon ne ta cikin hannu ba ta wajen hannu ba haka yake sawa an fahimta ku to haka wannan yatsan shefi kowanne a wannan inda za ka yi koyi da annabi ne wajen sa zuci ya san za ga maluman alu suna da yawa kusa a wannan kusa a wannan kaga da ba ka ga wani ya sa da wuya ka ga mutum ya sa zobe a hannun hagu ko ya sa a wannan ko ya sa a wannan in dai malami ko haka wani yawwa haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake sa mali ce man jalasa ba'da salatin yantaziru ukhra baha Allahu bihi malaika yace duk wanda ya zauna bayan sallah yantaziru al-ukhra yana jiran wata sallar na gaba baha Allahu malaika Allah maɗaukakin sarki yana alfahari da shi ma mala'iku mutum ya yi sallah sai ya zauna yana jiran sallah ta gaba Allah madaukakin sarki yana nuna mala’iku shi kuma yi musu albahari da wannan bawa ƙalite rahu ni maja wa sahahu albani an abdullahi bin amru qala sallaina ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam al-maghriba fa raja'a man raja'a wa aqaba man aqaba fa jaa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam musri'an qad hafazahu an-nafsu وقد انحسر عن ركبتيه فقال أبشروا هذا ربكم قد فتح باب من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة يقول انظروا إلى عبادي قد قضوا قريبة وهم ينتظرون أخرى الله أكبر قال روى الإمام ابن ماجه يفتح حديثي أتكلم في السنن تنسى وده حديثي دون صحيح imamu sheikh muhammad nasiruddin albani rahimahullahu ta'ala ya nuna ingancin hadisin a cikin sahih jami' daga abdullahi bin amru bin al-as Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi قال عبد الله بن عمرو بن العاص صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب yace wata rana mun yi sallar magariba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan mun idar da sallah fa raja'a man raja'a a cikin mu waɗanda suka koma gida sun koma gida an samu su sun koma gida dukun su dawo an juma mai sallar isha yace wa aqaba man aqaba wanda kuma ya tsaya yana jiran sallah ta gaba ya tsaya wasu sun koma wasu kuma suna zaune a masallaci suna jira yace faja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam musri'an yace muna zaune kawai sai ga manzan Allah sallallahu alaihi ya zo cikin sauri cikin hanzari fari hafazahu nafasu ya zo yana numfashi yana nufarfashi irin wanda ya zo da sauri yana Allah Allah ya iso da gajiya din haka manzan Allah sallallahu alaihi yana nufarfashi numfashi shi sama sama haka yake wa qad hasara an rukubatayhi yake saboda tsaban sauri ma har bai iya mayafinsa bai tsaya ya daure shi har ya rufe mishi gwiwoyinsa ba annabi yana tsauri ya shigo masallaci da tsauri faƙala yana zuwa da ya tarar da sahabban da suke gurin sai ce musu abushiru ya ce albishirunku ku da kuke zaune a masallaci kuke jiran sallah ta gaba albishirunku hada rabbukum ya ce ga ubangijinku nan fari fataha baban min abwabis sama ya buɗe ɗaya daga cikin kofa daga cikin kofofin sama yubahi bikumul mala'ika yana mala'iku alfahari da ku ya ƙulu Allah maɗaukakin sarki yana ce ma mala'iku unzuru ila ibadi yake ku kalli bayina Kada qad qadaw faridatan ga su sun idar da wata sallah ta farilla wa hum yantaziruna ukura, amma sun zauna suna jiran sallar farilla na gaba Allah da kansa ya sa a buɗe kofa daga cikin sani yana nuna mala'iku da kuka zauna kuna jiran ai wa kafa bihi min sharatin ya ishi mutum abun alfahari ko ba haka bane Allah da kansa ya nuna mala'iku yana alfahari ma mala'iku da ku yake hadiya yake ne kunzuru ila ibadi ku kalli bayina ga sunan bayina ne qad qadaw fariidatan gashi sun idar da sallan farilla ne kuma yantazuhum yantaziruna ukhra sun zauna suna jiran farilla ta gaba Allah maɗaukakin sarki yake faɗawa wa mala'ikunsa to me karasa ha me karasa ba duk abin da kake dawa kana neman yardan Allah ba ne. Ta ga yarda ya kare da har Allah yake alfahari da kai kuma yana alfahari da kai mawa mala'iku mala'iku fagau fari zaton, قد قضوا فريضة وهم Ba su فاسو idar da sallan farilla ne. kuma suna jiran farilla ta gaba suna jiran lokaci ta gaba ta yi to da su sake yin wata sallan farillan abinda kawai ya iji su shi wannan yake nuna maka cewa lallai ba karamin daraja ba ce mutum ya kirta sallah ya zauna zaman da zai ya zauna ne yana jiran sallah ta gaba kuma abinda ya tsare shi kenan lallai yana cikin daraja yana cikin lada mala'iku za su yi ta masa addu'a sa'annan Allah madaukakin sarki zai zai ta rubuta masa kamar yana cikin sallah ne kamar bai ma idar da sallan ba sa'annan kuma ga alfahari da Allah madaukakin sarki zai ma mala'iku da shi Allah madaukakin sarki ka sa mu shiga cikin wannan ni'ima insha Allah ta'ala za mu dasa aya A nan, in Allah madaukakin sarki hada mu zama ta gaba sai mu karasa babin ko mu shiga babi na gaba abin da muka fara wata zama daidai muna roƙon Allah madaukakin sarki ba mu lada akai abin da muka faɗa wanda kuskure ne muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yafe mana Allah madaukakin sarki ya ba mu alkhairin duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira insha Allah ta'ala bayan sallar magariba akwai tsari da aka yi a kowace wata za a rinka tura malaman masallatan ahlus sunna da ke tafi gaba da kowane asabar so daya a wata bayan sallar magariba suna fadakarwa to wannan asabar din kuma an turo mana malam bukari yusuf zai zo bayan sallar magariba ni ko bana ni ma an tura ni wani guri na daban to muna bukatan bayan Allah musamman iyaye da kuma ɗalibai zaman to sun ba da haɗin kai bayan sallar magariba saboda saurari mai zai karantar da mu da kuma sakon da yake dauke da shi Allah madaukakin sarki ba mu kan zawa ko mu saurara Allah madaukakin sarki ba mu alkhairin duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم ونتوب إليك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذرياته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذرياته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك السلام عليكم